me ya sunanka shehu aliyu amma can daji da suka yi sani na kacalla gurgu kana da ilimin boko a ba ilimin boko ilimin arabiya fa hizo guda ne gara me ya addininka musulunci me ya sunan babanka aliyu kana da aure akwai aure matanka nawa mata na biyu me ya sunayensu akwai kulu akwai akwai fati karama kai dan wani gari ne ni dan malbaza ne malbasa a wace ƙasa niger sunana dsp hassan gimba da kwai abin muke kira cautionary word wato alamun gargadi kana so in maka da hausa ko in maka da turanci amin da hausa da zangane ni dan sanda mai suna dsp hassan gimba sule sector commander fib special tactical squad Minnesector First Headquarters Abuja wanda ke tare da ninan DSP Hussaini Gimba Sule Sector Commander FIB SCS Kaduna Sector First Headquarters Abuja under the command and supervision of DCP Kolo Yusuf. Ni dan sanda mai suna DSP Hassan Gimba Sule na yi niyyar gabatar da karanka a gaban kotu. shin kana da bayani da zaka iya yi akwai bayani kan fashi da makami garkuwa da mutane don an san fansa wato kidnapping da alaka da miyagun bindigogi da alburusai wato halsashi da muka kama ka da su masu kirar ak-47 da kuma ak-49 akwai bayani akwai bayani ba tare da mu 'yan sanda muna tozarta maka bane ko bisa ga alkawari kai shehu aliyu da aka fi sani da sunan daji ka challa gurgu don ka gaya mana gaskiya amma duk abin da ka ce yadda muka dauka a rubuce haka nike video recording naka shi kuma zai kasance shaida a kanka gobe in muka gurfanar da kai a gaban kotu ka da za ka yi bayani ba bisa ka tozar shi ba to ka yi bayani ba lalle ni an kama ni a garin gada da bindigogi guda biyu da nashi tara da sittin amination nawa 960 ga sunan suka kama wanda su abinda nika so su can naira dubu dubu ni shigo nan dubu ɗaya da naira ɗari ɗari nika sai da su sannan wannan ɗari shidda da hamsin nika sayo ta ni shigo nan ɗari bakwai nika sai da ta wannan ɗari tara duna nika sayo ta ni shigo nan abin nika sai da ta miliyan guda hakan nika sai da ta sannan akwai can masu gidana wanda duk nika zuwa an so Su suna da wata mota wata jef wata baka haka ai wani wuri inda za a aje su a baza su kamar waɗannan bindigogi ana iya jera ƙwara saba'in ko sittin haka sai a jera su mutum bai gane sai a rufe wannan shi ko akwai wurin sa su kamar dubu shida dubu bakwai su ma duk inda za su sa wata mota ce baka mutum bai gane akwai ɗari akwai hashimu akwai muhammadu su ya ina ne su ɗan nijar ne to sannan wanda koya min shi sana'at muhammadu ne amma mota buge shi ya mutu shekara nawa kana sana'ar ne shekara uku ina sana'a amma akalla bindigogin da na saida na saida ɗari uku da hamsin bindigogi da ta, waɗannan su ko ban san su ma akalla na saida da dubu dubu goma Suku, ko kuma don ana sayan su da yawa na wani taho akwai waɗanda za a kai da yawa akwai kacalla halilu akwai turji sannan muna da akwai wani direba wanda ni gani shi ko wata mota wata gob fara haka ita mota sai in ya taho sai ya sawa kaki amma da ni tamani ce ta wanga kaki ya ce shi soja ne amma ka tabbatar soja ne to ni bai karatu da zangania don ban gane abun da zan na karanta wanda zai ciya ya yi min turanci ko wani abu ban gane amma ya sa kaki ya sa komi amma kuma mu yawanci barayi muna sa kaki amma ni abun da ni ɗau hannu kuma ya sa kaki muka biyo ga gap ba a tare shi sai dai a sara mashi to kaga mutum bai a gane ta hakan shi sojan muka taho yana ɗaukowa kaga mun ka shigo can ba ka can lalilu turji da nan muto nan ana kama dogo gide ana kama shi kawaje sannan ana kama su su dan suku su su ɗan gaske ɗan gaske na sai dan mai yake guda goma ɗan muhammad na sai dan mai guda goma sayyadi na sai dan mai guda goma ba su lube na sai dan mai guda goma na akwai wasu waɗanda an kai magana su ko yake guda goma waɗanda za a ɗauka da wajen ta gina zuwa bunza da soja zan sa sai motar soja ta lalace shi wannan wanda ka ce a soja ne sai an ka kira wani sai an ka sa sai ya kai su guda goma an ka kai su amma sana'an gada kake yi mm. na bindiga da alsashi me ake yi da su an kawo su nan kasa eh, nan an ka shigo da su waɗannan ana fashi da su ana kore shanu da su ana ƙone garuruwa da su na kashe mutane su bayan kai akwai wasu masu halaka da masu sai da bindigogi da suke kawowa nan najeriya da ka sani eh, eh gaskiya waɗannan dubawa a yi su ba don ni ɗaya ka zuwa can sai amso amma duk wanda ka zuwa can gaskiya ba wanda ne waya ba wanda ne sani amma babu wanda kai kake ba suna ba mutane kuma akwai akwai wata mata wadda a tsafe na ba ta dubu shidda har so uku sannan ni ba ta dubu biyu kuma dubu azumin shi yawa ta kai musu to za mu tsaya daga nan muka sake samun wasu wata hujja za mu ci gaba da tambaya amma ina so in tambaye ka ko matan nan da ke tsafe ka ce ko? Eh tsafe take. Ko ka san sunanta? Suya ba take. Suya ba take. Suya ba take. To za mu dakata daga nan da kwai wani hujja za mu ci gaba da bidiyo recording naka. Allah sawaka. To